yanzu da muke magana yammacin lahadi ce da ke daidai da 25 ga watan zulqada hijira na da shekara 1432 daidai da 23 ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren karatuttukan littafin al'imamin muslim ibn al-hajjaji abul hussein karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga cikin muqaddima wadda al'imamu muslim yake yi sharar fage ce dangane da ilmul jarhi wa ta'dil wanda zai fara magana a kai kada a manta cewa wani aboki kuma almajirin imamu muslim shine ya neme shi da ya rubuta mai littafi wanda zai tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi waɗanda aka ruwaito su da isnadodinsu ingantattu sannan kuma ya fitar da ainihin wato ma'anoni waɗanda suke a tattakaice imamu muslim ya alkawarin zai rubuta littafi a wannan tsari daga cikin tsare-tsaren da yake faɗi mun ɗauko karatu inda tsayawa ta kama mu dole a karatun da muka gabatar ba a inda ya dace a tsaya ba na haka za mu ɗan daso daga baya kaɗan domin karatun ya mana kyakkyawar gaba ta fahimta. imamu muslim ya fara magana dangane da cewa ba zai rinka maimaita ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama haka siddan ba na daga cikin abin da yake cewa yace fa amma ma wajadna buddan min i'adatihi bi jumlatihi yace duk abin da ya zama babu makawa sai ainihin wato mun maimaita shi a jimillance wato gaba ɗayan shi min ghairi hajatin minna ilaihi wanda zai zama ba mu da ainihin wato wata bukata zuwa gare shi fala tawalla in insha Allah to ba za mu ainihin wato ɗaukar wa kanmu maimaita shi ba in Allah ya so abinda wannan magana take nufi kuda akwai wani hadisi da ya cancanta a ce an maimaita shi a wuri amma kuma sai ya zama babu fa'idar a maimaita shi ya to shi kenan ba za a maimaita shi din ba wato abubuwa guda biyu za su iya haduwa ya dace a maimaita shi in an duba ta wani bangaren amma ta wani bangaren kuma an duba za a ga bai dace a maimaita shi ba ya ce to duk hadisin da muka samu kan ma irin wannan halin ba za mu maimaita shi ba sai hadisin da ko ta ina muka duba za mu ga cewa e ya cancanta a maimaita shi bayan ainihin an da a bayan ada an kawo shi sai ce to فأما القسم الأول ل نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وتتو دنجني دا كشف نفركونا حديثا دا مكا القورنشي وغام كاو غام ايه دنجني دا كشف نفركونا حديثا دا مكا القورن غام كاو اتو تنكالي ainihin wato hadisan da suka fi kowaɗanne kubuta daga ainihin aibi wa an min an yakuna naqiluha a istiqamatin fil hadis hadisan da za su kasance ainihin wato waɗanda suka ciro su mutane ne waɗanda suke tsayayyu masu gaskiya a cikin hadisi kuma hadisan su zama mafi tsabta wa itikamin lima na sannan kuma su waɗannan malamai su zama masu kyautatawa ne da hadisan da suke cirowa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lam yujar fi riwayatihim ikhtilafun shadid waɗanda a cikin ainihin wato riwayar su ba samu ainihin sabani mai tsanani ba wala takhlitun fahishun ba kuma a samu wani cuɗani mai muni ba wato abin da imam muslim yake faɗi a nan kashin farko na hadisan da zai kawo a cikin wannan littafi zai tattaro hadisai ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka fi kowaɗanne hadisai kyau da tsabta saboda waɗanda suka ruwaito su mutanen kirki ne kuma masu iya tace abin da suke ruwaitowa waɗannan irin mutanen ya ce mutane ne waɗanda